jiya mun yi wani lahi da su ku tawage wa min hal izza daga cikin ainihin sakamakon mominai wanda wanda isa ba ya rasa shi a cikin izza walillahi da izzatu wali rasulihi buwaya ainihin ɗaukaka nasara ta tabbata ga Allah galaba na da galaba daga manzon Allah galaba ga muminai masu imani da Allah walakin almunafiqina la ya'lamu munafikai ba su sani ba duk munafiki bai daga ba bai da izza mutane na neman izza a hannun jama'a annasu ya talabuna al-izza bi bin muluk wala ya gido na hofi illa fi da'atin lahi har yayan mun saba masu ba an ba da kansu suka shiga wasu kuma ganin iyaye da suke shi kenan da yaro ya tashi daga wannan yana da bukami sai je ba kare masa shi yana da zai masa aljanna zai ba shi duniya da lahira da zaran ya ga wancan a ah, a tajiri ne sai koma tara gindin shi zai masa duniya da lahira alhali abubuwa na hannun Allah abinda Allah ya baka za ka fame shi abinda Allah bai baka ba za ka fame shi ba kai dai ka nemi kai ita ka zal asbab wannan abu da ake komai na da hanya yau ga tuban adamu akwai hanya hanyar da ya samu Allah karɓi sa lokacin da ya dawo ya sallama wa Allah ya ce na zalamna anfusana aka turo masa ya tuba shi mutane ba su iya ma komai masu mulki ba su iya ma komai Allah ke yi ka kama Allah ka kuma waye eh. ito dai ba sani ba gashi nan dai mutane sun zama haka saboda raunin imani rashin sanin Allah inda mutum ya san Allah shi wancan wanda ka kama Allah ya bashi kuma raunin irin na ba ba ba ba da dai ma ce shi ya ga Allah bai kamata ya bashi ba ko ban rasa ne ke ce sai ce Allah dai ya baka Allah ba shi ka ne. Allah i baku daga daga nan mu ma dan samu ku dan kadan kadan Allah ya samu ka ma'ana wannan yadda ka dina ta kanka zai hau yake so ya hau yake duniyar shi shi miƙe kai tsaye tafi inda zage ba zage ba zai dai hau kanka wani ha daga cikin ainihin eh, abin na falalolin ma'iyyatullah tarayyar Allah mana mutum zai kasance tare da taimakon Allah idan mumini sakamakon ne na tare idan tare da Allah taimakon Allah na tare da shi لعلى الإيمان معية الله أن يتمكن الله لعلى الإيمان وأن الله مع المؤمنين تبون شيء الله لا تعالى المؤمنين تيمكن سنة تعالى المؤمنين ومنها الرفقة في الدنيا والآخرة ainihin daga ciki akwai ɗaukakan الدنيا أنت ɗaukakan lahira مؤمنين كي ɗaukaka أي الدنيا mumini ke da haka a lahira yarfa illahu na amanu minkum Allah ma ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikinku. imanin gaske wallazina utul ilma darajatin ainihin wallazina utul ilma waɗanda Allah ta'ala ya ba ilimin addini suna da darajatu wa minha li'ta'uhum ne daga cikin ainihin falalolin abin nan Allah zai ba su kashi biyu da rahamatihi da rahamarsa wa da bi Allah zai ba su hasken da zai tafi da shi gobe kiyama wa abu nawa kifilai min إعطاهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم yake akwai na ce wannan ma yana da aya kawo ta ne ba yi ba fi qawlihi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ne. kiflaini dan kuna da da ladan yanzu da rahmatihi wa minha daga ciki Allah zai kawo. an Allah na sa mu'minai farin jini alwattu farin jini daga Allah kai fashi wani faran faran din ka ba shi zai baka farin jini ba wani dukiya ka ba shi zai ka ɗaukaka ce daga Allah idan ka bi Allah Allah sai sa maka karɓuwa kana bin Allah randa da Allah ya soka da kira jibril da jibrilu na kuma ne kai ma ka faushe ice an gama Allah ibada ne son ka son shi sai gaira ma sama da kafa su su so shi samaniya a gaya masa daga nan bayan Allah a duniya so kuma daga an sanya masa karkuwa a su bawan Allah da jirgin sarki ba wai kan kayi kisan gari ba daga yawan annabi in mutu wani na kin shi kama bayan Allah fa mutum nawa suka ba da rayuwarsu akan annabi bayan Allah in dai kai bawan Allah ne za ka ji kana son annabi in kuma kai ba bawan Allah za ka ka son annabi ya ce ya bace in kana son ka gabba su waya annabi zallan masa ya annabi ka kalli yakin uhudu mutum ya yi harbi ya yi harbi kiyoyi su kare ya cire takobi ya yi faɗa da shi har ya lauye takobin ka ba zai iya faɗa ba yanzu kawai sai dai ka koma ka ya idan an kawo duka san alaika ka ga kawai akwai wanda hannunsa da aka same shi da masara hannun ya shanye har ya mutu suka hannun yake kan an masa tsiya mai hannu ɗaya aiki a wurin manzo wajen kare manzo Allah hannun ya shanye mai shanye hannu yau shi ma za a zama za a yi kasa har da wani mai busasshen hannu ya ce wannan hannun ya bushe ne akan annabi saboda kare annabi martaba ce alama ce igiya ce ko anini ne wani anini a haram kare manzon Allah kawai mutum to in sanduna ake zuwa a saman sai mutum shimfiɗa kai kawai duk inda zo sai dai ka ne shi fam kibiya in ta tsawo sai dai ka bayan ka ko ka sare ta sai gaba amma ba ta fita manzon Allah ba inna ku ne bayin Allah ma sauran yan surutu horo kullum mutum yana magana zai aikin sa zaka Allah me yake baya komai to wallahi bai tare da ku bai tare da dinin musulunci tahum kiflai a amma kenan alwaddu alladhi yaj'aluhu subhanahu lahum wanda Allah ya sanya musu shi wa huwa annahu yuhibbuhu wa yuhibbuhu wa yuhibbuhu Allah na san su su bayin Allah ya ba Allah bai samu wannan wa yuhibbuhu yana sanyawa a so su yana soyar da su ila mala'ikati shine wannan wanda na faɗi wa anbiya'ihi zai shigar da su wurin annabawan Allah da shi salihin akwai na roke ai wannan aya ne fi qawlihi ta'ala innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda to ina ake eh, abin nan na gaba wa minha amanuhum min al-khawf mu'mina Allah kan ba su aminci daga tsoro yawma yastaddu al-khawf za ka ga an yi abin tsoro amma kai ko ko a duniya hankalin gaba bari tashi ba kaga ana yaƙe fa ana harbi harbi fa amma sai kaga shi jira bace hmm. ni tsoro ne daga Allah munafiki ko ya koma ya yi tsoro daga cikin alamun munafiki tsoro Allah zai ba ka ne tsoro yanzu labar da ba samu wani tsuwa jiya tsakanin magariba da isha eh? sakana ba san na wani ɗin kaman kan mu tashi jiya illa ya kace muskilan mutan nan zai kawai sa da tashi amma na san mu ce kawai ni ta kai amma dai na abun na ɗin abun kawai wani ba ko ina fitila ba ta wadace ko ina ba shi ne kawai ya san na tsaganar na san ana karatu ba na ganin inda ke karatu ba na jin daɗi to shi ne yadda na san nage ba gane amma da aka yi wani aka yi wani tayadin da malami masallaci kamar ya kama da wuta gaba daya ne ne tsuwa kai ta zan samu wuta ne su muna ɗakin Allah malami da ma nan maka da nan ta faɗo da yanzu muna aljanna rubu Allah ma ina aka yi rayuka su ce mun suna masallaci shekaru sai dai mashkilan za a duba ba sai eh alhamdulillah Ha ina a masallaci ko da tarihi za a ka da tarihin ka da ba ka zai ce eh, wannan jikin mutumin nan ne da tsawa ta faɗa musu a cikin masallacin kirkina suka kone ko masu gudun yi kafa hmm? na Allah bai ba irin su mu ne ba kila Allah bai karban irin mu bai karban irin mu shi ne aka ce kabon da wancan mutum aka ce ba ka ku kashe ka a kai da Allah ba iri ne kai kashe ba da ban yi sa'a a kashe ni aida ba haka ba bawan Allah ake wa kan addini kuma Allah bai da ya gama bandan bandan ka gama zirga zirga ga ka dawo ka mutu a ganga daga shi ka da haka aka kowa sai sai mutum mu asu sai zai mutu ko kan gadan shi sama saya samu sayar syahada lah ya lah ya eh jadi ba wai har ke wutan maimakon wuta fara jaja wurfi ga masallacin da ya zama yadda ka ita ina wurin alwala mu fara mai yi buga gani ba buga kone ba don yan mun tare da shi bayan mun tashi na ke sai yace wallahi malam jaja wurin ga wurin nan ya zama irin jan wuta ba fara wuta ba wajen ha amanuhum min khawfi yawmi nasalin yawma yashtaddu khawfu hatta ranan tashin hankalin babban tashin hankalin ba so ba za tashin hankali ba za a yi akwai tashin hankali amma su bai abin da yansu فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا Sun يحزنون سن إيماني با إيمان كذبا سن جار عيكيهم فلا خوف عليهم باب القلوب عليه ولا هم يحزنون دوبا سي كما كاتي ني ابو كرم تام سبحان الله هم المنعم عليهم الذي امرنا ان نقله daga cikin ainihin nasarori bobinan nan falalolinsu sun dace hasalolin hasala ce wajen sama da zai annahum almun'amu alaihim sune wanda ake masu ni'ima sune suke cikin nabiyina siddiqina salihina shuhada mu'mini alladhina amarna an nas'alahu wanda Allah ya umarce mu roƙe shi an yahdiyana ila siratihi fi kulli yawmin wa lailatan sab'ata marra sau goma sha mutum a wani fatiha nawa yake sha bakwai ya aka yi guda nawa da rana wannan gagarta ta guda nawa ne da rana guda nawa ne da daddare hmm? takwan da rana sallah asubahi ba rana ce a zahar da la'asar da asubahi ta gaga da daddare guda kaza a ya ko inda za a jiya ma tambaya ba duk ta gawon ka wannan ba da rana nawa da daddare nawa wanda akalla mutum baya fila kenan wa minha anna alqur'ana idama huwa hudan qur'ani shiriya ne lahum hmm? to na mun yi shi ba bai shi ba sai qaulihi ta'ala اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اختيروا ما تركت ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم قرآن شريعة نجم من كذلك banda masu sabo da mai zabo Allah bai yadda da shi ba ba shi fa kul huwa lilladina amanu huda kul huwa huda ka faɗa masa qur'ani ne shiriya ne gawa lilladina amanu wa shifa'u qur'ani waraka ne daga ciwon hissan wa ma'anar والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر من دب سيباني با في آذان وقر في آذانهم أقول إذن وني توشيا أقول ناس يا هذا سنة ذا أني كراتو أنجما سنقصى أيضا kun ji amma ba irin jin ya zarce ya koma zuciya kun samu hidayatu irshad amma ba su da hidayatu bayan ai tauhid Allah bai yadda da su ba irshadu kan ba dama ka ce ba ka gane ba me ake nufi na kaza ake nufi ka gane na gane me ake nufi ce kaza ake nufi imin bayani ya maka bayani daidai ko sama da yadda maka fahimta sai ya aka yi maganan aiki sai aka wanda ya to Allah bai da biyu wabuwa alaihim ama aman alaihim makanta ne gare su ula'ika yunadawna min makanin ba'idin wanda za a kira su daga wuri mai nisa wal makasudu gaba ɗaya dai abin da ake nufi da wannan babi annal imana sababu jalibun likulli khairi fatila imani hanya ne ga duk wani alheri wa kullu khairin fi dunya kuma duk wani alheri da ka sani a wannan gidan na duniya wal akhirati da lahira ma fa sababu iman to a sai kenan mutum imani kawai ya kamata ya nema amma da haɗe da masu saba koma matsafa wa kullu sharri fi duniya duk wani sharri a ran gidan na duniya wal akhirati da lahira fa sababuhu adamu imani duk wata fitina da san an shiga dole bala'i da kafa ne an hau duk wata na da kaga an samu duk wani abu da kaga ya faskara yiwa dalilin rashin imani yanzu ka duba me ya cutar da mutane a annabi ga su ga gari ku shiga gari ta duba suka duba rashin ya zaka da kai inda fi ha kauman jabbari ciki akwai jabbarai ba za mu iya shiga ba ma damu fi ha za a matsa masu suka ce kai ka a matsa mana ya zahabu an tawarar duka fakatula inna ha huna qa'idu فأنا سببها عدم الإيمان فكيف يهون على العبد يا يا زي يتوكي أخبار أن يرتكب شيء أن يخرجه من دائرة الإيمان متعاكة أبو يبقى في رندسي لك دائرة إيماني شيني صابو كده إيماني شيني الهيري دكا الهيري ويحول بينه وبينه يشيقت أكاني ولكن لا يخرج من دائره dai bai fita daga cikin da'irar imanin gaba daya tunda mutum ba a ce masa kafiri in yayi sabo umumul muslimin yana nan a musulmin sa fa inni fa marra ala dhunubi idan mutum ya ci gaba kan sabo wa asarra alaiha khifa alaihi za je tsoro gare shi in ka ga mutum ya fan sabo yake ya dace kan sabo akwai tsoro me tsoro mutumin nan ɗan wuta haka san abu ka ci gaba da sabawa akwai dilala mutum ɗan wuta in dai ba Allah ka mata agaji kafin ya mutu ba wannan ba zai shiga aljanna ba shaqi ne an yurina ala qalbihi فيخرجه عن الإسلام بالكلية يفده مصدر كتاب ومن ها هنا اشتد خوف الصلاة جنة أو قبطة يسألني كما قال بعضهم أنتم تخافون الذنوب كنا جزء ليه وأنا أخاف الكفرين الرافضين